jama'a assalamu alaikum sunana muhammad lalo ga labaran afirka ta aiki kwanaki shida bayan rugujewar wani gini a birnin nairobi an ceto wata mata da ranta bayan da aka tafka ruwan sama wakilin majalisar ɗinkin duniya ya kira ga gwamnatin haɗin kai da aka kafa a sudan ta kudu da ta yi ƙoƙarin aiwatar da alƙawuran da aka ɗauka an yi waje da wasu mambobin jam'iyyar adawa daga wani ɗakin taro da ke afirka ta kudu yayin da suka yi yunkurin kawo cikas a lokacin da shugaba jacob zuma zai yi jawabi afirka na kokarin bunƙasa fannin yawon bude idon ƙasar duk da fargabar da wasu ke nunawa bayan harin da mayakan tsagirin Islama suka kai a wajen wani shakatawa. Ana sa ran farashin lu'ulun Lesedi Larona mai nauyin kara 1,109 da kuma girman sa ya kai kwallon baseball zai kai sama da dala miliyan 70 a gwanjan da za a yi a watan Yuni. karshen labaran Afirka kenan huta lafiya.